Ciyata hake na saka kin sano Kice da ni kin ambara ne na bano Shi ne kadai zai sanya ai mini turan kuno ni ne zama da ke daren dam Na hari ki da tam tam tam Magiyan su ji can ban da sanke ban san komai Sadiq Sadiq il est avec nous il a je

camera, camera, camera, camera. Jennifer, Jennifer.

Thank you. Allah ne abinda kike abin da kika ce ma mamma kika ce ma baba yau ga ki ya kina lafiya ki dan yi min waka Sadiq Salamana ya kamata ki yi min waka shi ba mu ji wannan tafinta muke so ta iya koya ko da a sa mata shi koya ko da Ta ta Ina you. Bye. bari doka mata mu Dan kallo, Dan kallo. Cikin waƙoƙin wace waƙa ce ka fi so? kai akwai waka ta farko akwai da ka shahara kuma kai akwai da ka hiso a cikin waƙoƙinka eh to gaskiya ni kowace waka a cikin na ina son su eh. saboda ga waka ce a zan ce kusan duka sai da na tsaya na yi nazari sosai mm. sannan kuma na samu production mai kyau mm. da kuma promoting mai kyau mm. to gaskiya zan ce ma kusan duka wagoyi na ina son su bari ce ga wannan shine tsayayyen waɗanda nake so a cikin su a matsayin ka na matashi mai tasowa yanzu mai yin tashi a halin yanzu kaman ka dan yi wani abin da kusan zan iya cewa kai ne na farko duk da ban sani ba sosai amma dai ana nawa tunani dai kai ne na farko a cikin matasa masu tasowa a lokacin da suke tashi suka yi waka da mawaƙiya wadda ta jima kuma tana waka misali fatin nijar ne ya baka sha'awa na hada waka da kai ita misali ku waka eh to gaskiya ni kaga um, da mawaki ne wanda nake duk waƙar da zan yi so ni a cikin waƙa ta idan na zo na gama yin ta kawai zan ji muryar mawaƙiya kaza take kamo to idan nayi zan ce to bari in nemo mawaƙi nan duk inda take in samu in yi aikin da ita an kuma ni ba ruwana da wannan karamar ya ce mm. wannan babbar ya ce mm. kawai in dai na ji alamun kamar muryar zai zauna a yanayin waka to kawai zan je in samu mawaƙiya ya ce ina so za mu yi aiki sai mu daura to kaga wannan shine dalili na kenan da yasa kaga har muka zo muka aiki da Fati Niger kuma kasancewar mutane da suna sun jima ba su ji performing din ta iya eh, a waka ta soyayya ba mm. to ya nace to bari ni in gwada wannan maga mm. yadda mutane za su karbi abin and then kuma ana yi da amma mutane sun yi mesin din muryarta muna dorawa kuma sai mutane suka karba abin za mu iya cewa da abin ya motsa da wannan ta jirgin wata ce ta yi karbuwa wajen mutane misali eto eh to gaskiya waƙoƙi ma uku ne <laughs> zan ce waɗanda kaga darasul awwal za ga shi darasul awwal kamar za ga yawanci ma'aurata sun fi samun yin wahala saboda wannan a cikin da ake yi eh, amma me yasa baka kai kare wannan addu'a ba ta Allah ka saka ka karo niki shiya ba <laughs> ai a cikin ga ina ƙara sawa ne ah, gaskiya ne to malam malama ne mu dawo wajen waɗannan tafatin shirin mu ganye ka mu je ka daro su wannan wajen da ita zamu rike shirin insha Allah a cikin wannan shirin namu da ke tattaunawa ga da Sadiq Saleh Sadiq uh, shahararren mawaki da ta daga tare Najeriya domin gabatar da wasanni a nan garin Maradi a nan cikin park na Felix Niger wajen wasannin yara da ke nan kallacin Rimbo kusan bayan Tribune kenan. na Wata kalma wani bajin ne yanzu a cikin baitin Niger. na dan gwa ake cewa ko ne. sai yanzu ne na san ne take faɗa eh. ashe take ta ka ke mana a zuciya ni eh. Aisha take ka sarkake mana zuciya <laughs> ka fi mu no so ma da la ya ke bare Abdul Malik zan dawo wajen ka a gurguje misali yau in aka yi wasa shi ka to kuma gobe kuma fa goma haka nan goma haka nan ne za a yi shika shika hmm. babu ƙari ba rage haka nan ne za a yi ta dai kofin da ta ma ƙari ba rage shika guda kaɗai to to sadiq sali masoyanka da ke nan garin maradi na ji an ce akwai wasa ni ma na yi fa ni ma eh, me ake cewa latin ce ake cewa kun ne challenge challenge ni ma na yi gaskiya yawa ni ma na ni ma na yi na shiga ciki ni ma na zo na ɗaya kaga za mu rankwale yau da kyau eh. za ka ce wa masoyanka na nan garin maraɗi musamman ma wanda suka yi wannan gasa ko takara ta wannan wasa da za a yi a cikin waƙoƙinka me za ka ce masoyanka na nan garin maraɗi ka san mu tsakaninmu da masoya sai dai mu ce mu yi musu godiya saboda babu abin da za mu iya biyan su mm. sannan especially tun ina najeriya kan shigo akwai masoyana da dama waɗanda suke mun magana wasu ma har kira suna yi mm. su ce daga nan garin Maraɗi, gaskiya mu masoyinka ne muna son waƙoƙinka to hakan ya sa ma ana kamun ta yin shigo maradi yin wasa wallahi ban ji wani ɗar ba saboda na san mm. dole yau za a cika wannan gidan mm. sannan kuma gobe ma haka za kuma zuwa saboda ina da yakini ina da masoya sosai mm. a cikin nan a nan cikin garin maradi mm. gaskiya to babu abin da zan iya ce musu sai dai in ce na gode musu sosai da sosai saboda babu abin da zan iya kwatanta wai nuna musu cewar eh, na biya su sai dai kuma insha Allah muka shiga sabon shekara akwai waƙoƙi da dama waɗanda zai tanadin su domin ƙara nishaɗantar da su da gayatuwa sosai da sosai insha Allah. Kenan dai ka samu sauraron gidan wannan radio su kashe kunne. Domin ni injiniyarin ne nan. duk lokacin da zan yaki a kowane waka ta abin ya motsa da an ji an san lokacin ni ke aiki a wannan rana abdul malik an shirya gasa ta wakan shi sarki sarki kamar wani tsari kuka yi a cikin wannan gasa to gasan nan zan ba da gado wanda shi da shi ma sadiq salim zai zama jiri to ni ne ni ne wani ko ba akwai su da yawa. Mm. Akwai masoyan shi da yawa wanda suka yi. Kuma muna jiran sa yau. Gaban shi shi zai ba da wannan gado mm. din nan. Mm. Ga Prime da Dizem da Troisième. An na uku. An na uku. Ni ne na farko to sauran ne su ne su ne na <laughs> uku. Eh, eh, su ne na uku. Dogo na gwanja. dogon da manja Allah ya hore ma hanci da fatan kana cikin koshin lafiya kai ma sadiq sale mun tiro ka dai mu bada mai yin muna da minti shida zuwa bakwai a yau za ka gabatar da wasa na sabon shekara da za a shiga insha Allah eh, yanayin wasa misali in ka ɗauka can Najeriya ta nan mm. ta da ka ce nan shugon ka shine shugon mm. na farko mm. misali bayan da magana akwai ta kasar zuwa cikin Nijar eh na taba zuwa Nyami sannan na taba zuwa Difa gaskiya wannan ta biyu ne na shiga nan kasar Nijar magana ita ce ita ce eh, ita ce ya za ka auna yanayin wasan can ka nan misali yanayin tafiyar wasa da kake kamar masoyanka mm. misali tunda can dai ana taga da kai kowane mm, lokaci ya za ka auna yanayin masoyan da kake da su gaskiya ai kamar yadda na faɗa ma ya ina da yaƙini ɗari bisa ɗarin cewar masoyana suna nan da yawa waɗanda ban san adadinsu ba mm. a nan hakan ne ya bani ƙwarin gwiwar ma shigo kai tsaye sannan kuma in sanar da cewa a babu mm. gaskiya ina da yini sosai akan masoyana na marari so ba ni da wani fargaba insha Allah mm. wannan yana ma an yi ka dai ka haɗe dai gaba ɗaya yau gaskiya bai san garin sarin sare da ya gan shi wallahi yau za dan dogo dogo yaron na akwai mace dan dogo dogo yaron na akwai shi dama <laughs> akwai lagwashe hannu mm. to Abdul Malik eh, me zaka kara mu game da shirye-shiryen da kuke da su a kun tana da komi da komi yaya wajen harakan tsaro da ababen zama sauti da mine da tsare-tsaren kuka shishirya game da wasa domin haka an yi shi cikin lumana komi da komi an samu mafi da abin da ake tunanin za a iya samu gaskiya waga wasa mun shirya ta sosai yadda ba ma iya cewa ga abu ga abu mm. sai dai mutum ya je ya gani da kanshi sai mutum ya je ya gani saboda ba kace kace kudin shigar ma jikka guda ne jikka guda mm. ta lalle yau ina jikar na ce maka na na turo da mutum mutum sha biyar malamin injin ta da wannan waka ta daga sul awwal za mu kara yawa an zo wani addu'an nan eh, amma yi son kiran sun kai ka sake wakan nan ha ba eh, ta yi wajen amshi Allah ya saka karin mu da kishiya <laughs>